To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni za Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma filin namu na nishadi ne. bakon mawaki wanda ta gayyato mana a filin nishadinmu sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ga zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. To a shirinmu na nishaɗi yau bakoncin wa muka samu. to kun samu bakoncin Yusuf Idris Karkasara wanda aka fi sani da Yusuf Karkasara. To Yusuf Karkasara mawaƙin menene? To ni mawaƙin Hausa ne kuma sannan jarumi sannan a cikin masana'antar Kano. To, um, kaɗan ba mu labarinka. To, labari na a takaice, ni an haife ni a unguwar Karkasara, babban giji kenan, mm. tarauni local gamma. Na yi firamare ina a nan babban giji, inda na je sabuwar kofa na yi junior secondary school dina. Daga nan kuma na kammala secondary school dina a shekara. Yawwa bayan nan kuma an ɗan ci gaba da karatu dai aka ɗan tsaya. na dai certificate na kwamfuta kuma still yanzu dai ana dan kara kokarin yadda za a ƙara ɗora karatu kan gaskiya. E to ya aka yi aka tsunduma ga harka ta nishaɗi? Eh to shi komai na rayuwar ɗan adam ai akwai sanadi ko kuma akwai sila. Gaskiya ni ma abocin na rubuce-rubucen waƙoƙi ne tun lokacin na secondary school. Ina dan zauna bani da abin da zan yi zan dan sami FFA in ta ƙoƙarin rubutawa. amma a tayan din gaskiya ban taba gwadawa ba na je studio na gwada har sai bayan lokacin da na gama secondary school tukunna na fara zuwa na gwada to ana gwadawa ana gwadawa kuma har Allah ya kai dai layin shine layin neman abinci aka zo ga har yanzu to muna batun shekara nawa da farawa gaskiya akalla ba kasara ba na kai kusan shekara sha shida cikin industry cikin harkar waka ka ka jima kana masana'antar gaskiya na jima ina masana'antar domin duk waƙoƙi na idan mutane za su ji su za su ga wasu ma suna yan yara suka san waƙoƙi. a raira mana misali mu ji ko za a samu waɗanda suna yara suka ji waƙoƙin naka. To shi kenan akwai wata waƙa ta da ake cewa ke na kira ki juyo zuciyata ta samu sauki. Idan kika wuce gurina dole ne in matso na ce miki ji mana to wannan kaɗan daga cikin wasu kenan wanda na san irin waɗannan waƙoƙin kamar su haka haka zan miki a zahiri kuke kin zamto sinadari zuciya na baki tintini ta soki min na agaji da sauransu dai da yawa irin <laughs> na'am Waƙa soyayya ce eh duk yawanci waƙoƙin soyayya ne waɗannan waƙoƙin fina-finai ne wanda sun shahara cikin fina-finan hausa eh, waɗannan fina-finan kenan eh kamar wancan ke ne kira akwai wani fim ɗin fkd mm. a gamsi eh. yauwa to shi a cikin fim ɗin aka yi wannan kuma haka haka da na yi mm. a cikin wani fim ne da ake kira azima na kamfanin abba mai koya kasai To kafin ka fara waka shin akwai wani da yake baka yake wakar da yake baka sha'awa? Eh gaskiya a cikin mawaka akwai wanda yake bani sha'awa. Wane ne? Wato shine Luke Abubakar Sani. Eh. Yawwa lokacin gaskiya ni ma abokin jin waƙoƙin Abubakar Sani ne sosai ga. Ban da shi fa. Eh to sai dai inda gaskiya. a hausa dai abubakar sani shi waƙoƙin sa na fiji sai kuma ni ina cikin wakokin indiya sosai gaskiya kana son indiya kenan eh ina son waƙoƙin indiya gaskiya to banda waƙoƙin soyayya baka ɗaukan wasu batutuwa tunda akwai batutuwa da dama da yake ciwo al'umma tuwa ƙwarya a na yi wakokin irin wannan na faɗakarwa akwai wakoki na faɗakarwa akwai waka da na taɓa yi akan lokacin da mata suke yawan sai a samu cases a ce mace da mijinta ko an samu matsala ko an sa poison ko an caka miji wuka to a lokacin na yi wata waka a kai wata waka ce eh waka ce akan kashe maza ya take yawwa wacce nake magana cewar eh, shin menene ya faru mata kina son shi kika aure shi amma kuma daga ɗan kuskure kaɗan sai a ce an kashe miji to a haka na yi ta. Mm-hmm. Ita sai na ji kamar ka canja salanta ko? Eh ita normal ba wannan kamar magana ce in ka ji waƙar yadda na yi ta gaskiya. kamar Tunda sako yawa sako ne za ka aika ga mutane. Mm. Uwa. Banda wannan a ka duba wasu batutuwa? Na'am. Banda wannan na wannan ba baka duba wasu batutuwa ba misali akwai shaye-shaye akwai fyaɗe da dai sauransu? akwai talauci eh, eh akan akan irin waɗannan abubuwan akwai waƙoƙin da na rubuta sosai wasu gaskiya ban babba mu yi su ba amma mun yi su mun rubuta su haka na rubuta su suratu wani lokacin kin san irin harkokin siyasa suna ba da ƙarfi mm. in suka shigo especially yadda yanayin siyasoci suke shigowa to sai a karkata wajen yin irin wani abubuwan na siyasa mm. irin waƙoƙin siyasan da sauransu sannan akwai wakan da na yi ma kan irin batanci da mutane suke yi kan eh, fiyayyen halitta da baya duk ma irin waɗannan layukan na ɗaɗɗauka da nasiha ga al'umma. To da dama idan suka fara waka da irin eh, ƙalubalen da yake fuskanta shin kai da ka fara ka fuskanci ƙalubale walau daga wajen iyaye ko abokai? Ya eh, to gaskiya ni na farko daga wajen abokai na fara samun ƙalubale. Mm. lokacin ba na mantawa akwai wasu abokai na mutum biyu da duk wanda ya gani kawai kullum tare za a gani da su to lokacin da na zo na shiga abin na zama na sa kaina sosai ciki sai zamanto in na zo kawai su tashi rabu da ni saboda kawai gani suke kamar irin na dan samu tafin hankali da ka shiga harkar waka yawa da na shiga harka sosai ma'ana irin kin san ka shiga sabon abu mm. za ka zama to kullum za ka ba da hankalin ka kai duk inda ka zauna kawai kana rubutu kana yi kana mm. haka kullum mm. yau da na zo inda suke zama za ka ji an ce ta zai zo ya matsa mana kaza kaza kaza irin da yi surutu ne na rashin kwarin gwiwa da za a baka eh. sai ka ga amma tashi an bar inda kake saboda kawai wai kama takurawa rayuwarsu ne su wannan yawa amma <clears throat> a bangaren mahaifa gaskiya shawarwari dai su suka bani hmm. mahaifa na shawarwari suka bani suke ganin cewar in na shiga wannan abin zan iya tsare mutunci na addini na da kaza kaza kaza kaza to duk abin da mutum ya ce zai yi face a masa addu'a hmm. idan haka shi shine mafi alkhairi cikin rayuwarsa to Allah ya sa ya zama alkhairi hmm. to irin wannan fatan alkhairin na samu daga mahaifa na gaskiya to Um, bayan kalubale wani irin nasarori aka samu a harka ta waka? Ito eh gaskiya duk wata nasara da za a ce dan adam yana yi ta rayuwa kisan akwai abin da za a ce ka samu sutura a cikin rasa. Mm. Akwai abin da za a ce kuma sutura dai bata wuce waɗannan abubuwan ba na rayuwa. Mm. Na farko a ce ka yi gida haka ne? Mm. A yi mota, a yadda mutane suke kalla. kana da iyali ka je ziyarar ɗakin Allah to duk irin waɗannan abubuwan daidai ga suna haka ne? Haka. To ina ganin daidai fafutuka da ɗan adam yake dama bai wuce abinci makwanci iyali abin hawa haka ne da biyan bukata ba. Da ƙananan bukatu. Yawwa ƙananan bukatu to alhamdulillahi wannan sai dai godiya ga Allah gaskiya. Da cikin wannan harka an yi nasara an samu waɗannan al'amura. A iya cewa an samu sana'a ba za a nemi wani ba? eh dama duk wanda ka gan yana kan irin wannan tun da yanzu da ai bana ya dama fuska na ni a san ta kwata-kwata hmm. kawai murya ta aka sani hmm. dalilin haka ma wasu jiwa ba san da ba hmm. wasu ma sun ji waƙoƙi na suna tsammanin wasu ne suka yi saboda mai isa a lokacin gaskiya ni bana son a san fuska na kwata-kwata kawai sai dai iya murya ta saboda ina dan wasu abubuwan a gefe akwai irin sana'o'i da ake dan tabawa yawwa wanda wani zaka zo ma wani kai ne ka zo tsara kayanka da kake siyarwa kuma bai ma san kai ba ne eh, tun da muryar ka yi sani bai san fuskar ka ba to yanzu ne ma dai da abin da ya zo irin bidiya ta yi karfi sosai yanzu hmm. yau har yasa muke fito da fuskar mu har ta kai ma ka dan shiga fim haka wasu suna sanin fuskar ka amma a can gaskiya eh, a can ba a san baya gaskiya eh ban bari an san fuska na ba bari na kawai aka sani To, eh, media ce ta canja maka ra'ayi ko ko menene canja ra'ayi har ka bari murya ka ta fito um, um, fuskar ka ta fito har ka shiga fuska ta ta fito. To, gaskiya dalilin da yasa na bari fuska ta ta fita shine. Za ka ga akwai abubuwa da yawa tun da ka riga ka shiga media haka yi? Mm. To, akwai abubuwa da yawa na rashin sanin fuskanka yana sa kana rasa su. Mm. da yawa a kodin da zaka ga ma'ana ta kai suka tafi suke ma'amalar su haka ne mm. amma rashin sanin fiskan ka sai zaman toto kai ba ka da wannan za a ga waje ne za a zo ko taro ne ko waye in dai ba an ce wani ba ne mm. to sai ga ana ƙwarin ba ana cewa a koma gefe wannan ayi ba zama lalle ya shiga ba irin abubuwa haka na manyan mm. mutane ko da sauransu da waye har sai an faɗi sunan mutum to shi kuma wannan sai na gane advantage wannan shi kuma bari fuskar kenan mm. duk inda ka je kawai zai zama wannan fuskar taka mm. ita ce tikitin shiga ka wannan al'amarin mm-hmm. to wannan shine dalilin canza tunanin daga baya samu masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. To a matsayinka na mawaki da yake arewacin Najeriya shin wani irin kalubale masana'antar waka take fuskanta idan aka kwatanta da mawakan kudu? To gaskiya kalubalen da masana'antar mu take bukata ta arewa shine ana misali akwai yara masu tasowa amma za ka ga ba su da wani mai tallafa musu ko a daga musu yadda za su zo ya zama da girmamawa ina fatan za ki iya fahimta mai nake nufi hmm. dalili shine yanzu ni a mazauna na yusuf karkasara hmm. wancan wane ne kaza wancan wane ne kaza wancan wane ne kaza to akwai yaron da zai zo shi kuma yau yake so ya shigo cikin wannan al'amarin ya fara hmm. maimakon idan ya zo ya same ni yana so ya jingina da ni ko ya kasance tare da ni wanda ba a san shi ba amma dai kin ga matakin farko ya kamata a gwada shi shin ya iya zai iya mm. haka ne haka tunda dole gobe yawa dole gobe ni kasa zan yi mm. yawa to in ya iya in na tallafa masa ai zai zama majingini haka ne haka ne zai zama wani zai zo shi ma ta jikinsa ya yi mm. to matsalar da muke samu gaskiya ita ce guda ɗaya rashin wannan haɗin kan daga kenan wajen waɗanda suka yi sunan kenan? Yawwa daga wajen waɗanda suka yi sunan da waɗanda suka zama ma su ne tun da saboda mai wannan shi ke kawo da yawa za ki ga ko a social media sai a ga ana ta rikice rikice na rashin girmamawa mm. dalili shi ne na zo baka taimake ba amma Allah ya kaddara kuma ina da abinci a wajen sai na bankara sai na fito sai na wuce ka suna mm. zan ɗauke ka da wani mutunci ko da kai ne ka asasa abin a'a kaga mutuncin ka yana da rauni eh. amma idan a ce lokacin da na zo ban yi suna ba mm. ba ni da shi ba ni da yadda zan yi sai ka tallafa min koyaya koda da kalmar baki ce mm. ka bani shawarwari yi ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza to kullum zan ke kallon ka a mazonin mai gida gaskiya zan ke kallon ka a mazonin wanda ya zo ya hassasa wani abu ni ma na zo ya zama min maciyar abinci mm. to gaskiya mu a arewa ina ganin wannan shi ne babban kalubalen mu amma za ka saboda mai saboda rashin karfin kungiya mm. za a zo yau a ce a yi kungiya ce ta mawaka mm. to sai ka ga an yi selectin iya waɗanda suka jima a ciki kawai su ne suke kan abin ko kuma wasu wanda sunansu yake yanzu ludayensu yake kan dawo kawai su ne za a gaggayyata a gaggayyata ba a kallon wani kawai sai iya iya wanda ido ya kalla shi ake kalla mm. a kaga ba ci gaba ba ci gaba Yawwa amma idan a ce kungiya ce mai karfi kamar yadda su kudu suke da kungiyoyi kowa akwai kofa guda ɗaya ta shiga idan ya zo zai yi rijista nan wannan kofar ita zai biya shiga tuna ganin ko ya zama zai kalli wannan kungiyar. To amma mu gaskiya kawai wannan ya hauro ta windo wancan ya shigo ta kofa kawai haka aiki sai dai ka ji kawai wani. To yaya za a kawo gyara? ni abin nake gani yadda za a kawo gyara shine idan muka yi la'akari muka yi duba da su wanda suke na kudu na farko dole sai eh, gwamnatin mu tayi gwamnatocin mu sun shiga cikin harkar nan mm. haka ne bayan gwamnatocin mu nan sun shiga dole sai malaman mu tunda mu muna tafiya ne da tsarin mu bisa farkin al'ada da addini mm. saboda mu yan arewa ne kuma majority suke cikin system din nan musulmi ne mu eh. yawa amma in aka ce za a bari a bar mu ci barkatai kawai mu muka ra'ayin abin da za mu yi mm. to za a kasa haifar da ɗa mai ido kuma za a sami gyara ba mm. in aka ce hukumar da za ta kalli waɗannan abubuwan kawai ita burinta a mata kuɗi ta yi rijista cewa ai mm. in dai ba ka yi wani abu da ya fita mummunan abu ba za a kirawo ka ba a hukunta ko a babu kawai duk abin da za ka yi kawai ba a kai ba a ido baya kanka ba a ciki babu to kin ga babu gyara mm-hmm. amma idan ya zama to yau sai aka ce gwamnati ta shiga cikin abin nan sosai mm-hmm. ta san adadin mawaka nawa ake da su a arewacin najeriya gaba ɗaya. Mm-hmm. Mawaƙan da suke yin waƙoƙin siyasa adadin siya suke Mawaƙan da suke yin waƙoƙin soyayya adadin siya suke Mawaƙan da suke faɗakarwa adadin siya suke to kowaɗanne suna ƙarƙashin inuwa lema kwaya daya mm. idan suka zama suna karkashin abu guda daya ma'ana suna magana da yawo baki daya mm. to ina ganin wani shine hanyar kawo gyara ta farko mm. ma'ana kowa zai yi wannan abin ya san akwai disfilin yawwa dole in zai shiga kaza ko zai yi kaza ko in ya saba kaza to akwai inda za a ɗauki hukunci a kansa. Amma sai ki ji abin mamaki shine sai ki ji an cewa ne ya go ya zazzagi suwa ne an neme shi za a kama shi yayi nan wani ya fito da abubuwan da ma nasa nau'in bata tarbiyya ne yayi nan ba wani mai dama a kansa eh. to an ta samun irin haka kenan saboda babu kofa shiga guda daya to a ƙarshe me za a ce wa masoya to abin da nake kira ga masoya na wasu da yawa suna ciwo a sun daina jin waƙoƙi na ko dan saboda an daina yin fina-finai masu waƙa ne yasa suka daina kallon waƙoƙi na ba haka bane hmm. sil dai ina yin waƙoƙi wani lokacin yan waƙoƙin eh, siyasa kamar yadda na faɗa mm. su suke dan janye tun da dama su wakokin waƙoƙin soyayya da muke yi ko wakokin nishaɗi muna yin su ne su su zama mana wani abu da zai mace ni kariya ɗinka. Mm. Yawwa wanda za su ci gaba da riƙe maka masoyanka suna kallon ka suna ka. Mm. To lokacin in abu ya sha kanka especially kamar ni na yi bidiyo sosai da yawa ba na iya sai don Allah ya yanzu su jira akwai sabuwa waka ta ma da za ta fito ba ciko mm. akan magana ciko ciko ciko ciko na hita. Mm. ta ce wacce ake cewa ba ciko kika yi tas kwalliyar ki yi fes mm. shi ya sani zan aure ki ba biyau dara yan mata mana na yi ne akan ba sai ta yi ciko ba eh, ba sai ta yi dora cikon da yan zamani ke yi ba yawwa ba sai ta yi ciko ba babu cikon ta yi fes mm. kwalliyarta ta yi tas mm. to shi yasa na zan aure ta mm. babu yaudara kin ga ma'ana an kore kar a yi ciko ko ba a ciko ba a dono ma zai da ya kamata za a shiga rai an faɗakar a mata nishaɗi yawwa an ɗan faɗakar kuma an yi nishaɗi to madalla muna godiya Thank you. Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana. alaikum jama'a masu sauraro a shirin mu na kwalama yau muna tare da wata hajiya wanda za mu gani ko yau me za ta dafa muna amma da alaman da zan so ta muna mi tuwon shinkafa da miyan taushe ko miyan zogala ko ko miyan shiwaka miyan shiwaka yawwa miyan shiwaka zaki muna salamu alaikum ajiya barka da waraka barka ka da da wani ke magana da hajiya jamila amaryan malam ka take masha Allah Um, yau me zaki dafa mana? Eh, miyan shuwaka zan yi don favorite food na kenan. Da me? Da tuwon shinkafa. To idan za ka yi miyan shuwaka ko? Da tuwon shinkafa. Me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace? Eh, abinda za ka nemi ne zaka farko za ka nemi manja sai ka nemi timatiri ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka zuba eh, ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka zai ka wanke wayannan ka wanke wayannan duka ka tattara ka aji sai ka fara sa mai ja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya ku gami da wa'annan kayan kayan gaba daya inda yaji kuma kaɗan barbada ya zabku da eh, ya zabku da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakkarya ka Kayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da da eh, tankon ka soya sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama. naman danye shi ka saka kowane nama kai kowane nama naman shanu naman rago duk wani nama dai haka za ka yi ya so in ka zuba eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe dan zabku kaɗan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sauwan miya ka sa sauwan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke sanwan miyan kaɗan zaka sa da yake zaka tace nari lokacin ka nika narin ka dama narin sai ka tace narin ka aje ya kwanta kaɗan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya ka ga miya ruwan nare ruwan narin za ka zuba cikin miyan eh shi kenan miyan ya haɗu bayan ya taso ya so manuna sai ka kuma ka murje lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbada ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan ka sa gishiri da yake ka sa gishiri ka sa in da magi ne ka dan barbada dan magi saboda dandanon miya amma da kowane nama za ka yi a kowane nama za ka iya kai in ma ba namun ma ko da kifi kawai kana iya kai mm. ba me ake cin shi eh zaka iya cin shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa to ya ake yin shi eh tuwon shinkafa kuma ni yadda nake yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa-wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da shi ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda fenfimi yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka rufe sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya in ka juya to sai ka kwashe ka kwashe ya gama kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje ka balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo ka yi kai sevin ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai dan kadan don ke ya kamata ki gugusara mai nama saboda yadda zai ɗauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciyar hankali har ya ce kare ki kwashe kaya ki wanki. sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa mai da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.